Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Tsadar takin zamani ɗaya ne daga cikin matsalolin da ke ciwa manoma tuwa ƙwarya a Najeriya. Manoma sun bayyana tashin gauron zaben takin a matsayin ɗaya daga cikin ummal sun tsadar amfanin gona. A 'yan kwanakin nan, rahotanni sun nuna farashin kwandon tumatir ya kai naira dubu saba'in a kudancin Najeriya, yayin da a wuraren da ake noma shi yake iya kaiwa dubu arba'in zuwa arba'in da biyar. Shirin Najeriya a yau ya dubi ko zai iya yiwa a yi noma ba tare da amfani da takin zamani ba. Mun faru da tattaunawa da wani manomi da ya bayyana mana irin rawar da taki ke takawa a harkokin noma. Mun kuma ji ko za su iya haƙura da amfani da takin saboda tsadarsa. Suna na Haruna da Adamu na huce. Mala Haruna an ce mana kai manomi ne duk da dai kai mai harka ne da ya shafi harkar ilimi amma kana taɓa noma. Eh alhamdulahi gaskiya ina taɓa noma kuma alhamdulahi eh, a yanzu ma kuma ko da yaushe ina yi da rani da damuna. Na'am. Lura da yadda wasu da dama suke korafi akan cewa daga cikin abin da ke ciwa manoma tuwo a ƙwarya akwai magana tsadar taki ya eh. wannan batu yake eh haka ne gaskiya idan a lokaci ya zo kuma sakamakon improvement da aka samu ta bangaren bincike masana harkar noma ke yi na kawo sauti da kuma yadda za a yi improving din yield da ake samu a gona shi ta suka kawo magana ishu na taki domin gaskiya mutanen da suke noma da takin gaskiya sukan samu abu da yawa fiye da waɗanda ba sa yi to amma abin takaicin abin haurin kuma abin damuwar shine shi takin da ya kamata a ce manomi samu ya yi amfani da shi domin ya inganta harkarsa ta noma to ya yi tsada saboda haka gaskiya ba zai yi manomi musamman a ƙauyuka da sauran birane ya yi tsada idan kuma ka ce za ka yi amfani da takin a yanda yake a yanzu to kuma gaskiya inda za ka yi rikodin din abubuwan da za ka gaskiya ah, ribar da ka samu in ma ka yi sa'a ka samu gaskiya ba ta karya ba ah, a takaice dai takin ya yi tsada ya yi wa manoma wahala gaskiya kuma hakan ta sa noman ya zama wahala ga manoma. Hmm. To a ah, lura da cewa a zamanin baya can ka lura kaka da kakanninmu haka ba su amfani da taki ba irin taki na zamani wurin yin noma. Shin eh. kana ganin babu wasu 'yan dabaru a matsayinku na manoma da za ku yi amfani da su wurin samar da irin waɗannan taki na gargajiya domin yin eh amfani da shi a gida? Eto, eh e, ka yi magana cewa da a lokacin kaka da kakanni ba a amfani da noma da takin zamani kuma ana samun amfanin. Wani maganar haka take. To, amma abin dubawar ai da ka ce kuma ko yaushe ci a gaba ake yi daɗin mutum nawa ne a duniyar gaba ɗaya eh, eh, in ka duba ka ga wannan abun sannan kuma ita kanta land ɗin, fertility ɗinta ai yana raguwa in ana ci gaba da noma ana noma ana noma da akwai gonakan akwai dajin da zaka je ina zaka je ka sari gona a tukunna kar ma kai maganar abun nan to ka yi amfani ka yi noma yau ka yi amfani da gona gona ta zama exhausted fertility din ta kullun raguwa eh, yake wato karfin gonar yana raguwa kenan karfin gonar yana raguwa a koda yaushe to idan ka ce zaka ci gaba da wannan aikin traditional approach to ai ba zai yiwu ba bala ma ka samu eh, za a samu stunted grow eh, amfanin ba zai girma ba yadda ya kamata sannan kuma daga ƙarshe ma asara ce za ta biyo baya ni kai na dina a shekarun baya eh, akwai gonar mu kwata-kwata ba a taba kai mata taki ba kuma ba a taba sa mata taki ba to yanzu in ka zo ka ce za ka yi irin wannan amfanin noman to ba za ka ci riba ba za ma ka samu komai ba in ka duba zamani da ya zo sababbin ciyayi suna fitowa sababbin al'amura test eh, eh, diseases da sauran abubuwa irin kamar cututtuka da kwari kenan da suke damun da kwari da suke da amfanin ai da babu su kuma yanzu sun zo kaga ba zai yiwu a ce an yi noma haka kuma za fana ba ba zai yiwu ba gaskiya yanzu hmm. To amma kamar a shekarar ta gabata a yankin Katsina da wani bangare na Kano, an ce akwai manoman da suke amfani da kanwa da waɗansu sinadarai domin yin taki irin na gargajiya a gida su amfani da shi a gona kana ganin babu yadda za a irin wannan domin a magance irin yanayin tsada na takin domin kuma manoma ku samu sauki to eh yanzu ana yin amfani da taki tabbas ana yi a tun daɗin ma har yanzu ana yi ni ma haka yanzu ina da takin gargajiya da za a kai mun gona su irin to ita wannan kanwar ai wata tana wani a section tana wani bangare ne na kasar ita kanta kanwar in ka ce za ka kawo ta daga wani daga inda za ka kawo ta kafin ka kai ta gonarka, a nawa za ta tashi sannan kuma in ka duba efficiency ta shi ma nan ma wani abu ne wato amfanin da za ta yi wa gonar amfanin da za ta yi wa gonar da kuma tsadarta da wahalar da za shi ma wani abin dubawa ne amma kuma takin takin shi kansa takin na gargajiyar yana ina inda akwai shi a wannan kwantiti ake samunsa kaga masoyinsa sun yi wa sannan kuma eh, wadatarsa ta yi karanci ka shi ma kenan zai yi tsada tunda takin zamanin ya yi tsada shi ma wannan din tsada zai yi duk da dai mutane manoma suna yin ƙoƙarin su iya bakin ƙoƙari su ga sun inganta harkokinsu na noma amma to gaskiya takin na gargajiyar gaskiya shi ma ya yi wahala yana kuma taimakawa amma dai gaskiya ba kamar yadda na turawan zai yi ba. Haruna wada'a da muke nan wani manomi a Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. ko ta Unity FM a jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a Gombe a kan mita 97.3 da Badeg Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To Dalla. A farkon shirin kun ji wani manomi da bayanin irin rawar da takin zamani ke takawa a harkokin noma, kuma kun ji fahimtarsa dangane da ko za su iya noma a wannan zamanin ba tare da amfani da takin zamani ba. Yanzu ga wani masanin harkokin noma da bayani ta mahangarsu. Sunana Profesa Muhammad Faguji Ishaku, ni ne shugaban cibiyar binciken dabarun aikin gona na zamani da ke jami'ar Ahmadu Bello a nan Zaria. To a dai ƙasar da muke da ita yanzu a yawa-yawan ƙasar nan. Ƙasar an yi ta amfani da ita ta yadda ƙarfinta ya gaza. Yin noma wadda za a ci riba ba tare da an sa taki ba kowane irin taki. To kuma abin da za a girba kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Muhimmancin taki duk da tsadarsa shine kamar ka ce wadda yake amfani da keke wajen sufuri da kuma wadda yake amfani da mota kaga akwai rata tsakanin su to haka yake ah, abin takaici ne a ce har tsadar ta kai ta yadda manoma za su fara tunanin ko za su yi watsi da taki amma shi taki akwai dabaru da ake yi ana samun taki iri daban-daban kamar na kashin kaji da kashin dabbobi da sauran abubuwa ka amma kowanne yana da matsayinsa akwai wanda sinadari yake bada wannan taki na zamani hmm. saboda haka noma a takaice idan aka ce za mu yi a yawa-yawan wuraren da muke nomawa musamman ma ba wuraren da suke sababbin buɗi ba ba za a samu amfani yadda ya kamata ba. Hmm. To a Brok ka fara ba da bayanin cewa misali kamar kashin kaji da kashin dabbobi sannan akwai waɗansu da suke maganar ko da ganyayyaki wannan akwai dabaru da ake iya musu a gida a yi taki da su. Wannan ɓangaren me za ka ce dangane da amfani da irin waɗannan da kuma irin dabarun? A waɗannan dabaru wato shi taki akwai abin da yake ba wa shi tsiro abinci. sinadarin yake ba da na abinci waɗannan na ganyaye da ake haɗawa da sauran dabaru da ake yi masana sun nuna cewa a zunzurutun sinadari da ake samu tsoro ya samu in dai na gina masa jiki ne ba zai taka kara ya karya ya kai ga har wannan taki da ake sawa ba na zamani. amma yana iya ƙara ingancin ƙasa musamman ma wuraren da yake yashi ne babu laka babu babu tuba wanda zai ƙara wa ƙasa ƙarfi saboda haka akwai bambanci tsakanin nagartan ƙasan da kuma sinadari da yake ciki abu biyu ake nema wajen inganta ƙasa da kuma ƙarfinsa. Wato ana buƙatar takin da zai inganta ƙasar kuma ya ƙara mata ƙarfi. iya kwarai kwa. Na'am. To a ba ƙarshe akwai waɗanda suke da fahimtar cewa kamar amfani da takin zamani yana kashe ƙasa don sai ka ji ana cewa ƙasar da ta riga an kashe ta da takin zamani ai dole in dai an fara ko so ɗaya aka saka to dole sai dai a ci gaba da sawa menene gaskiyar wannan magana a wannan ba haka yake ba ai shi ko takin zamani akwai inda in ka je ka sa shi za ka ɓata lokaci ne ba zai tasirin yadda ake so ba musamman idan wajen ya shi ne gaba ɗayansa an riga an tsotse halittar da take ƙara wa ƙasar yadda ma shi takin zamanin zai amfani a tsotse shi tsoro ya amfana da shi yadda ya kamata saboda haka taki irin na su kamar yadda ka ce ganyaye da sauransu su aikinsu shine suna, suna taimakawa shi takin zamanin ma ya yi inganci a wuri da in ba ka haɗa waɗannan guda biyu ba to takin shi kaɗai ba zai ba sannan dawowa da tambayar ka da kake e duk abin da ya yawa yana iya jawo illa a wuri shi ne ma dalilin da ya yasa ake so manoma su tuntuɓi malaman gona za su faɗi irin adadin da ya kamata a riƙa sa wa taki a wurare kamar yadda ya dace ba haka nan kai tsaye kawai ake sawa ba amma don an sa taki shekara ɗaya a wuri ba baya kashe waje Farfesa Muhammad Faguji Ishaku kenan, shugaban cibiyar binciken dabarun aikin gona na zamani da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. za madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa Ku huta lafiya.